ان تبدوا الصدقات ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير idan kuka bayyana abin da kuke bayarwa na sadakar dukiya to ma dalla da sadakar ku idan kuka ɓoye ta kuka ba talakawa to wannan shi yafi alheri gare ku fiye da bayyanawa saboda hakan ya fi kusa da tsarkake zuciya a cikin sadakar masu tsarkake zuciyarsu akwai gafara ga zunubai da rufe su Allah masani ne mai ba da labari da abin da kuke aikatawa babu wani abin da zai ɓuya gare shi daga cikin halayenku